goma sha uku ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ba mu damar haɗuwa wannan masallaci masjidul muhajirin inda muke haɗuwa a dararen waɗannan kwanaki na wannan wata mai albarka domin karatu cikin alkur'ani mai girma na karatu a cikin suratul an'am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 وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم شيء فتطردهم فتكون من الظالمين الله سبحانه وتعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون yi gargadi da shi wannan alkur'ani ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam da gargaɗi waɗanda suke tsoron za a taro su zuwa ga ubangijinsu akwai mutane waɗanda suke kullum fargabarsu wanda za a tashi a tsaye a gaban Allah ba su san me zai faru ba ko ba su san ina ne makoma ba kamar yadda magabata sukan yi kuka Logon da suke karantar da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala imam sha'abi rahimahullah yana kuka lokacin da ke karanta wa bada da min Allah ma lam yakunu yahtasibu to lokacin da za a tsaya gaban Allah akwai waɗanda wani abu zai bayyana a lokacin za a bayyana musu abu kaza da abu kaza da abu kaza da suka yi na laifi wanda zai iya kai su ga makoma mummuna wanda man ya kulu ya hace ba su tsammanin wannan abun ma zai sa ya kawo musu tsaiko a ranar tashin alkiyawa abun da ba su taba tsammani ba baya ma cikin su baya cikin kwakwalwarsu ashe hatsari ne zai kai su wata makoma mummuna ranar tashin alkiyama sai an tsaya a gaban allah ranar tashin alkiyama sai abun ya bayyana gare su da nuna musu cewa ya zama musu har kala ba za su iya wucewa zuwa gidan aljanna ko shine yake yin kuka yana karanta wannan aya saboda yace ko da mutum yana ganin kamar yana abin kirki ko yana jin tsoron da ya san ranar tashin alkiyama mai Allah subhanahu wata'ala ya yi fushi da shi a baya a duniya bai sani ɗayan ku zai magana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa inna ahadakum la yulqi bil kalima min sakatillah la yulqi laha bala ku zai iya magana kalma ta fishin da za ta sa fishin Allah wadda wanda yi wannan kalmar bai ma tunanin ya yi ta wanda ya ɗauka wani abu bane mai girma amma za ta jefa shi wutar jahannama tafiyan tsawon shekara saba'in duk da kuma ya ce ɗayanku kuma zai yi magana yin riguwa la na yardar Allah wadda shi ma la yurki da habana da ya ɗauka magana ta kai wani nauyi ba amma Allah subhanahu wa ta'ala zai nisantar da fiskansa daga wuta wani shekara saba'in ɗaukar waƙalar sallallahu alaihi wasallam cikin ma'anan bayani ma'ana ranar tashin alƙiyama ba a san me zai je ya dawo ba tun rana ne da za a tsaya a bincika komai da to shine wa anzir bihi allazina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim yi gargadi da shi alqur'ani waɗannan da suke tsoron taro su da za a yi gaban Allah shine Allah ya bada labari innal labina hum min khashyati rabbihim mushfiqun yana sifanta bayin Allah na kwarai kuke su ne waɗanda min khashyati rabbihim mushfiqu masu tsananin tsoro ne wato suna taka tsantsan sosai eh, wato don tsananin tsoron ubangijinsu wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun waɗanda suke imani da ayoyin ubangiji Allah da ya halicce su suna imani da ayoyin wallazina hum bi rabbihim la yushriku waɗanda ba sa shirka da Allah والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم يرجعون sune waɗanda suna ba da abun da Allah ya basu dama su bayar suna aikata abun da aka ce su yi amma duk da haka wa qulubuhum zuqatansu wajilatun suna cikin tsoro da firgici me yasa annahum ila rabbihim raji'un saboda za su koma zuwa ga za a mai su zuwa ga Allah za su koma zuwa ga Allah to ne nan ma shine ayar take nufi wa an zirbihi allazina yakhafuna an yuhsharu ila rabbi kai gargadi da shi wannan alqur'ani zuwa zaka gargada waɗannan da suke tsoron a taro su a gaban Allah duk mai tsoron tsayawa gaban Allah shine zai yi abun kirki don yana tunanin in ya tsaya bai san me zai faru kuma komin abin kirkin da yake yi a kullum yana nan bainal khawfi war raja in ya rahmar Allah ya san Allah zai yi rufe shi da rahama amma idan ya tuna kuma kurakuransa da abubuwan da yake sai razana kuma ga anya zai samu tsira ba shi da sakankan cewa cewa ya tabbata tsira zai sannan ke eh, kuma bai cire tsammani kuma daga rahamar Allah ba don haka tunanin za a taro su zuwa gaban Allah wannan ya sa suka samu wannan matsayi Allah ta kai musu gargadi su kan laisa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un la'allahum yattaqun ba su da wani koma bayan Allah wanda zai majibin majibinci ranar tashin alkiyama wala shafi'un babu wani koma bayan Allah wanda zai zama mai ceto ga kowaye ranar tashin alkiyama babu wanda yake ceci wani babu wanda yake zama ci ga wani kowa ta kansa yake yi la'allahum yattaqun kai musu gargadi da haka ko hakan zai sa su yi taka tsantsan su koma ga Allah Allah subhanahu wataala ce wala taqrid alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wannan aya wasu malamai suna bayyana cewa ta soko ne lokacin da manyan mushrikan makka ƙuraishawa suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam zo za su gana da shi da suka ga su habbar su habbar kuma talakawa ne abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu su khabbab radiyallahu anhu su su ali bin abi talib suka same su waɗannan su ne tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu su da suka ce sai suka kira shi gefe babu ya ce muna kallo sai suka ce masa muna so mu gana da kai amma gaskiya in kana so mu rinka zama da kai ka sa mana rana da lokaci namu waɗancan kame da su baya duran da za mu zo to a da su ba za su zauna tare da ma'amuri guda ba Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka ne har su Bilal da gurin sai sai kira a Bilal ai wato ma'ana a shirya guri na waɗannan kiran da za su Abba ya ce muna kallo sai muka ga wahayi ya zo a Nabi sallallahu alaihi da ke Allah ce masa wala tadriji alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kar ka yadda ka kori waɗannan da suke kiran ubangijinsu safiya da maraice ba abun da suke neman yardar Allah karka yadda neman yardar Allah su ne suke tare da kai to ka zauna tare da su kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajen. ka hakurtar da kanka ka zauna tare da waɗannan kiran ubangijin su safiya da maraice wato suna neman yardar Allah su waɗannan su ne zama ran da mutum ya fita daga cikin su ya kauce yake ganin cewa sun yi ƙasa ya haɗu da waɗansu a sama to da wuya abubuwan su fi kyau kuma ba sa kyawu domin annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi nufin haka shi kwaɗayinsa a samu a waɗannan su yi imani in sun yi imani mutane da yawa za su yi imani ko don su ma daga baya su ɗanɗana imani su zama mutanen ƙwarai amma ina Allah ci masa a da kada ka yadda wato ka tashi ka koyi waɗannan mutane waɗannan bayan Allah sun zaɓi imani da karan kansu Allah ya tabbatar da su suna tare da kai dare da rana akan imani karka da ka kori wani daga cikinsu wannan aya ta soko soko da waɗannan mutane waɗanda su waɗancan sai ganin su waɗannan talakawa ne a ware musu ranar zama saboda suna kyaman a zan su tare da waɗannan to darajar su ta kai farcen manzo Allah sallallahu alaihi da ake yankewa ne to shi ma ya zauna da waɗannan tun da ya zauna da waɗannan mutane da ya kamata su su zauna amma azawa da girman kai da tsammanin cewa mulkin duniya shi ake duba a Allah ba ruwansa mulki shi ya ba mutum ai ya abun da ya ga daman ya bashi wato kuma sannan kowane dan adam yana da lokaci na mulkinsa yana da ma lokaci na rayuwarsa a duniyar gaba daya don haka su suke jin kansu su wasu ne amma Allah ya ba da daraja da fifiko ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da shi yana iya zama da su me yasa wasu za su ba za su zauna da su ba amma shi saboda kwaɗayin su imani ya soma shirya haka sai mala'ika jibril ya zo take da wahayi daga gurin Allah karka ya ka kori waɗannan ma alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika alaihim min shay babu wani abu a hannunka na hisabi wa waɗannan mutane yasa zaka kore su bayan sun zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai zaka wuce hisabi ba sannan su kuma ba hisabin ka yana hannun su ba don haka kawai kar ka yadda daya da su kawai ba su wanda duk ya zo ya zaɓi imani kenan ki ci da imani kuma Allah ne ya saka wannan aiki su kuma Allah ne ya sa musu wannan imani haka Allah subhanahu wataala ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa fatatsaru kana koransu ka takuna min zalimi sai ka zama cikin azzalimi manzon Allah sallallahu alaihi ta ake a ka tabaru da hu kana koran su ka takuna min zalimi bai kana cikin azali annabi sallallahu alaihi wasallam take to sai yace maza da a fasa zo to sai shi kenan sai magana ta kare haka in za su zauna da shi su zauna da shi tare da wanda suke tare da shi in sun zaɓi su wasu ne to bismillah su je su sai daga lokacin magana ta kare wahayi ya soko Allah subhanahu wata'ala ya hana abun da su suke tunani da abun da suke sha'awa domin alqur'ani addinin musulunci yana daidaita mutane inna akramakum indallahi atqakum ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa ya ku mutane mu muka halicce ku daga namiji da ta mace waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila muka sanya ku bambance bambancen launi wa qaba'ila muka sanya ku bambance bambancen kabilu wasu kabilun yaren su daban da wayansu wasu launin su daban da wayansu Allah ta muku muka yi ku haka inna akramakum inda Allahi A wani mafi daraja a gurinku a gurin Allah mafi daraja a cikinku a gurin Allah shi ne wanda ya fi ku tsoron Allah ya fi ku takawa ya fi ku taka tsantsan da dokokin Allah da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa al'umma ce la farqa bain al-aswad wal ahmar wala bain al-arab wal ajam wala al-aswad wala al-ahmar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam illa bi taqwallah babu wani bambanci tsakanin balarabe da wanda ba balarabe babu bambanci tsakanin bakin fata da farin fata ko jar fata kawai sai da tsoron Allah wanda fi tsoron Allah kawai shi kenan shine ya fi soyuwa a gurin Allah su wata ana haka ba a nuna bambanci na rayuwar duniya ko wata falala ta duniya bai ta sa ita ta bambanta wani da wani Allah ba ruwansa da wani kuma ko a ina ba a bukatar wannan shi ne yake da abin hannu wancan ba shi da abin hannu a fifita su a gurin zama na addini a idan an zo sai a zauna kawai a matsayin an zo bautar Allah amma in wani guri ne dama na mulki da wasu abubuwa na shagoliyar duniya wani kuma wani daban amma a tsari na addini da tsari yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya daidaita sahabbansa kowa da matsayinsa amma waɗanda kuma Allah ya ba su mulki bai hana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama su ba tare da cewa suna kafirai kafin su su annabi sallallahu alaihi wasallam yana girmama su ko wasiƙa ya sa aka rubuta musu akwai kalmomin girmamawa gare su saboda Allah ya ba su mulki da haka Allah subhanahu wata'ala yake fataqru da hum kana koran su fatakuna min zalimi sallallahu alaihi Allah yake na'am وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم بينا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم الله سبحانه وتعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض هكذا مك جربي ساشن سو da sashi sashin kafirai aka jarrabi muminai da su aka jarrabi kafirai kuma da muminai lokacin da kafirai suke izgili da muminai idan suka gansu suna tafiya a cikin garin makka da su rinka masu izgili shine Allah ce wa kazalika fatanna ba'dahum bi ba'd li yaqulu a ha'ula imanna Allahu alaihim min bayyina sai su rinka cewa duba wai wa'annan suna cewa sun yi imani yanzu dama wa'innan ne Allah ya mutu falala da baiwa sama da mu yanzu ku ganin ku kuke kun fi mu ku ustazai ko wani abu makamancin haka da suna faɗin irin waɗannan maganganu jarrabawa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi a wani guri a waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiru mun sanya sashin ku ga sashi ya zama jarrabawa Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala da yana fassara wancan guri na suratul Furqan ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiru yace wani sa'i mutane da haka kawai jaraba ta fado zuciyarsu kuna tare da mutane idan Allah subhanahu wataala ya ba wa mutum dama ya samu haɓaka a rayuwar duniya ta hanyar jarinsa ya haɓaka ta hanyar aikinsa ko sana'arsa wani abu dai na duniya ya samu sai ka ga waɗanda suke tare da shi haka kawai da su suna janye jikinsu suna cewa kai wani dinnan ni ai ba na nan da shi na daina mu'amala da shi kaza kaza ba tare da dalili ba in shi ne ya nuna zai walakanta wasan ka wani akwai dalili amma ba gaira ba dalili shi kuma sai a jarrabe shi irin janca amma waɗannan kan yanzu wanda so ma mu'amala da can da ce rinka barin nan ne su kuma wa'innan ko su zama sun samu jarraba suna janye kansu tun farko bai yi komai ba ko kuma shi ya zama jarrabawa daga gunsa yana ganin yanzu ya wuce wannan ajin wa'innan da waɗansu aji zai rinka abin nan baya buƙatar ma a rinka alaƙanta shi da waɗannan na ƙasa wannan shine abu na kazalika ja'alna ba'dakum li ba'd fitnatan kan ya sashi ku ga sashi idan zama jarrabawa har kawai mutum sai yana tsarguwa game da ɗan uwansa saboda fifikon da yake da shi ko kuma su su ji suna tsarguwa game da shi saboda ya yana da fifiko saboda su duk irin waɗannan yana faruwa a cikin al'umma waɗannan kuma su mutane mushirikai a makka suna izgili ne ga muminai suna ta a ha'ula'i manna Allahu alaihi wa bainina zoyin nan ne wanda su ne ba su ne mutanen Allah kuma tsakanin zo nan su ne wasu ne su ganin kansu ke yan aljanna ko su ne mutanen Allah in bayyana wai aka bar mu aka zaɓe su eh, sannan su kaza suna musu izgili Allah ce alaysa Allahu bi a'lama bi shakiri shin ba Allah bane ba ya san ashakiri na masu godiya ga ni'imarsa haka Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi masu godiya ga ni'imarsa waɗanda suka butulce wa ni'imomin Allah bayan an aiko musu manzo ni'ima mafi girma aka saukar musu da alkur'ani ni'ima mafi girma aka ba su addinin musulunci manzo ya kira su zuwa ga tauhidi amma suka ɗi ba su gode wa ni'imar ba amma waɗannan suka yi imani da abin da Allah ya aiko manzo da shi suka tabbatar ba abin bauta da gaskiya sai Allah sannan suka bi Allah suka bi manzo sallallahu alaihi wasallam akan duk abin da yake kiransu zuwa ga umarnin Allah waɗanda sun zo masu godiya halitta Allah bi alamu bi shakiri shin Allah ba shi ne ya san waɗanda suke godiya ga ni'imominsa ba haka Allah shi ne ya sani Allah ta wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina wa qul salamun alaykum idan waɗanda suke imani da ayoyinmu suka zo gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa kul ka ce da su salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku kar ka gaya musu maganar da ba su dace ba kuma kar ka ga cewa sun ba wasu bane ba a fa kul salamun alaikum rinka rarrashin su da kalma ta sallama da kuma miƙa musu aminci kalma ta aminci haka haka Allah subhanahu wa ta'ala ya Annabi sallallahu alaihi wasallam wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina qul salamun alaykum idan waɗanda suka yi imani da ayoyinmu suka zo gare ka ka ce musu salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku Ka kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangijinku ya rubuta ya tabbatar wa kansa da kansa cewa rahama ita tara wa kansa shi Allah subhanahu wa ta'ala hadisi yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito Allah subhanahu wataala yana cewa inna rahmati takhlibu ghadab rahamata tana rinjayar fushi da don haka ake kataba rabbukum ala nafsihi rahma lallai ubangijinku ya rubuta ya wajabta ya tabbatar wa kansa cewa rahaman nan ita ce zai babu kuwa ne saka balle ku da kuka yi imani kuma Allah ya tabbatar annahu cewa yadda lamari yake man amila minkum su'an bi jahalatin wanda duk yayi mummunan aiki a cikin ku bi jahalatin bisa jahilci kuma ba sannan ya tuba min ba'dihi bayan aikin da ya na jahilci ne wa aslaha ya kyautata ɗabi'unsa ya kyautata halayyarsa fa annahu shi lallai shi Allah ghafurun mai gafara ne gare shi ga abin da ya aikata a baya rahimun Allah mai tausayi ne gare shi waɗancan masu izini na ce a haula iman Allahu alaihim min bainina a wa'innan ne Allah ya musu baiwa a tsakanin mu ba tare muka muka sha biya ba a baya ba tare muke bautar kuma kuma haka suke fara idan ba tare ba wane da wane kukan ba tare ne ake bautar duwatsu da kuma wane da wane ba tare aka yi kaza aka yi kaza ba sai su rinka tina musu bayan oh, yanzu kan wato kun zama zaɓaɓɓu ai tare aka yi kaza aka yi abubuwa abu kaza da abu kaza tare da ku akai shine Allah subhanahu wata'ala ya ce a'a fa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaykum idan waɗanda suka yi imani da ayoyin suka haƙura suka bar abin da da suke mummuna suka zo gare ka ka ce musu salamun alaykum amince tabbata gare ka ka ga musu mummunan magana irin waɗanda mushrikai suke gaya musu ka gaya musu ka kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangijinku ya tabbatar wa kansa cewa shi rahama ce ta rinjaye Zaka abun da kuka yi da bisa jahilci, da abun da kuka yi kafin imani, to imani ya wanke wancan abu. Zaka daga kuka yi imani, Allah yana kirga bayan imanin ku ne abun da kuka yi na kura Amma duk abun da kuka yi da can, to Allah subhanahu wa ta'ala ya shafe shi. annahu cewa yadda lamari yake man amila minku su'an bi jahalati da duk yayi mummunan aiki cikin ku amma bisa jahilci ya bai imani ba bai ma san Allah ba ya yi ta yin abin da zai yi nan daga baya imani ya shigo jikinsa ya gane Allah shi ne Allah ya kama aiki na ƙwarai mata ba sannan ya tuba a kan aikin jahilci da ya yi da a baya yin ba'adini bayan aikin da ya yi na jahilci din ya dawo ya tuba wa aslaha ya kyautata aikin sai zama mutumin ƙwarai fa annahu lallai shi Allah zafurun mai gafara ne rahimun mai jin kai da haka Allah subhanahu wataala ya gafarta ba to kaga ashe a nan yake nuna cewa wanda zai yi aiki mummuna bisa jahilci ko kafin imani sannan daga baya imani ko wa'azi ya zo masa da yana kurakurai ko yana laifuka sannan wa'azi ya zo masa ya gane abin da yake ba daidai ba ne imani ya shiga ransa da wannan abun bayan imanin ake ba za a kilo masa abin da ya wuce a baya na وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين الله سبحانه وتعالى yace wa kazalika nufassilu al-ayat haka nan dai muke rarrabe ayoyi daki daki kullum in aka ji aya an tabbata maganar Allah ce in misalai Allah ya buga misali ne wanda yake asiri wanda yake tabbatar da magana ce ta Allah subhanahu wataala kuma lalle annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne manzo na gaskiya khatamun nabiyyi haka Allah subhanahu wataala yace wa kadhalika nufassilu al haka nan ne muke rarrabe ayoyi wa litastabina sabilul mujrimin saboda tafarkin mujrimai masu miyagun ayyuka litastabina don ta bayyana ta fito fili muna bayyana ayoyi ne daki daki saboda a gane tafarkin mujirmai a fili kar a bi bai ma'ana don ta zama gata nan zahiri kowa ya ganta ya sauna tafarkin miyagun mutane ne zai in shi zaɓi haka don ka Allah wani wata yana bayyana ayoyin ne don kare bar mutane cikin duhu ya fito da komai fili tafarki na gari gashi nan farki wanda kuma ba na gari ba gashi nan haka Allah subhanahu wataala yana bayyana ayoyi wa na sabilul mujrimin saboda tafarkin mujrimai da zaman to ga nan a fili ta bayyana zahiri ga yadda tafarkin su yake Allah ta kulkace da su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inni nuhitu an a'buda allazina tad'una min dunillah lallai ni kam an hane ni bautawa ababen da kuke bautawa kuke kira koma bayan Allah wannan aya lokacin da kafirai suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam mutane suna imani da shi hirakla sarkin ruhu ya tambayi a ya tambayi mutane game da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa waɗanda suke imani da shi muhammad da kuke ba da labari sallallahu alaihi wasallam eh, manyan mutane ne ko kuma talakawa masu ƙaramin ƙarfi aka ce masa talakawa ne ake ko manzo ne lallai manzon Allah da dama tun da Allah yake aiko manzanni irin waɗannan su suke fara jinsa su masu faɗa aji da girma da abun hannu daga baya suke shiga daga baya suke ya fahimtar abu sannan kuma ya tambaye su shin waɗanda suke imani da shi suna ƙaruwa ne ko suna raguwa aka ce ai kullum ƙaruwa ke kullum mutane suna imani yato in sun yi imani sukan canja su dawo su yi ridda aka ce kai ba a gani ridda sai dai su ta shiga kawai shine sai ce to shine sai suka ya tabbatar musu wannan manzo to sai suka shirya dabara suke ganin cewa bari su zo su yi hikima wa annabi sallallahu alaihi wasallam da yanzu tun da haka ne a daidaita zaman lafiya ta yadda ka bautawa gumaka da muke bautawa amma bayan Allah na 'yan kwanaki mu wata bautawa wanda kake bautawa za mu ci da bautar Allah mu riƙe addininka na 'yan kwanaki wai suna so idan har annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda ya bauta wani Allah to sun samu hujja sun rike hujja ko ina suka yi ai shi ma da kansa ya bauta waɗannan gumaka shi kuma yana tunanin in suka ɗanɗana zaɓin imani ba za su sake kawo wata gumaka ba shi kwaɗayinsa imani har sai ya yi tunanin ya iya biye musu don in ya biya musu shi ya san yana tare da Allah amma su gumaka suke bauta in suka shigo mutum suka ɗanɗana imani to shi kenan ba za su eh shi yana ga kawai sun shigo kenan ba za su sake koma ina a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kansa yayi a wani a ya Allah subhanahu wa ta'ala ya soko da waɗannan ayo Allah ke kulka ce da su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunihi ni an hale ni har abada sam sam an hale ni in bauta wa ababen da kuke kira kuma bayan Allah babu wannan lokaci babu wannan damar kuka ce da su la attabi'u ahwa'akum ni ba zan taɓa bin son zuciyarku son zuciyarku ne cewa ai wannan kaso ne ku bauta wa gumaka na wani lokaci ku bauta wa gumaka na ku bauta wa Allah na wani lokaci wannan son zuciyar na ku a'a ka gaya muke la attabi'u ahwa'akum sam ba zan taba bin son mu. wa di galaltu idan tabbas na bata idan in har na bi son zuciyar ku na bata kenan ko kuma idan in har na bauta wa ababen da kuke bauta kuma bayan Allah to na bata kenan wa ma ana min al muhtadi ban zama daga cikin waɗanda suke ababen shiryarwa ba da haka ni an hane ni ba zan bauta wa abin da kuke kila kuma bayan Allah ba kuma ba zan taɓa bin son zuciyar ku ba Iko in za ku yi imani ku yi imani in ba za ku yi imani ba ni ina ci gaba da kira zuwa ga tauhidi da kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun la antum a'biduna ma a'budu wala ana a'bidun ma ta'budun ma wa wala antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum kawai waliyadi ba wani gaure haka Allah subhanahu wata'ala ya ce kulkace da su ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam inni ala bayyinati min rabb ni ina kan hujja tabbas min rabbi daga ubangiji na abun da nake na san Allah ne yake kuma abun da nake na san shi ne daidai abun da nake shi Allah yake so haka ina da hujja ina kan hujja tabbatacciya daga ubangiji na wa kazzabtum bihi ko kuma kun kare ta da shi kun karyata da wannan hujja da nake da ita kun karyata kun ƙaryata Allah kun karyata sakon Allah haka ma indi ma ta ajilu ne ni ba a guri na ne abun da kuke gaggawan ya zo ba na azaba kuka ce wai in gaskiya ne in shi gaskiya yake kai a yi musu azaban mana ce ni ma indi ma ta ajilu ne abun da kuke gaggawan ya zo din ba ni da iko akan inil hukmu illa lillah hukunci yana hannun Allah ne kaɗai ba wanda mai iya hukunta abu ya faru sai Allah subhanahu wa ta'ala ya qussul haqqa Allah yana ba da bayani na gaskiya za wata ƙira'a ya ƙubil haƙƙa Allah subhanahu wa ta'ala yana zartar da hukunci na gaskiya wa huwa khairul fasilin Allah shine khairul fasilin shine mai alkhairin masu rabe abubuwa daki daki mai alkhairi masu rabe abubuwa daki daki shine Allah subhanahu wataala haka babu alaka wajen bautar wani Allah ko na da secondary babu wannan balle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ma ya haramta gare shi balle Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban masu imani duniya gaba daya da haka kawai su zaɓi abin da yake ganin za su zaɓa idan sun zaɓi imani shi ke kenan faɗi la ilhamu su kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam in sun zaɓi wani Allah wanda kuma ga makomarsu da za ta kasance Kuka ce da su lau na indi ma na bi wallahi da a ce abun da kuke son kuke gaggawan a turo muku na azaba wallahi da a ce abu na yake ba abun Allah ba da kubi al'amur bai ne ai da tuntunin an zo, ai da gaji ma hab ya je yayi wa'azi a jefe shi a dake shi a kashe sahabbansa ya yi hijira a shi a karya haƙwaransa inda a ce shi ne zai zartar da abubuwa ya ce na gobe al'amuru bai ne bai kuma duk wani abun da yake gwagwarmaya ce kawai cikin kifin gabaɗin ibada ce bautar Allah ne Allah ya ɗora masa wannan don zamanto ya jure ya ƙara samun darajar da ba mai kamar ta shi babu mai irin wannan darajar sai shi don haka Allah ya ɗora masa wannan gwagwarmaya ne da shugabancin da Allah ya bashi na duniya da lahira haka Allah subhanahu wataala ce ka gaya musu don Allah indi ma ta nuna biyu wallahi da a ce a guri na yake abin da kuke gaggawa yazo ina na azaba ai la qudiya al-amru bayni wa bayna da tuncinin an gama tuncinin tsakanina da da an gama al'amari Allahu a'lamu zalim Allah yana sane da azzalumai waɗanda suke zaluntar kansu ta hanyar shirka waɗanda suke zaluntar kansu ta hanyar miyagun ayyuka da waɗanda suke zaluntar bayan Allah ta hanyar danne haƙoƙin ma'abuta haƙi na وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى يتوى عنده مفاتح الغيب mabuɗan gaibi gaba ɗaya suna gudun Allah mabuɗan gaibi gaibi biyar inna Allah indahu ilmu sa'a Allah gare shi ne ilimin tashin alkiyama yaushe ne wace rana ranar juma'a za ta faru tashin alkiyama amma wace juma'a babu wanda ya ta sai Allah wa yunazzilul ghaitha ilimin za a yi ruwa za a gani hadiri a ga alamar ruwa zai zo amma tabbas za a yi ruwa kuma iya yawan ruwa nawa za a yi a bana Allah su wani tare da kawai kuma sai da zirin rai wa ya alamu ma fil arha Allah su wani wata ilimin sanin abin da ke cikin mahaifan waɗanda suke ɗauke da juna babu wanda ya sani sai Allah Allah ya san waye a cikin wannan mahaifar namiji ne ko talaka ne mutumin kirki ne ko saɓanin haka menene arzikinsa a ina zai rayu me zai zama me zai yi a ina zai rasu wannan gaba ɗaya ba wanda ya san wannan sai Allah shi Allah ya san abun da mahaifa take dauke da shi kuma ya san abun da wannan wanda yake cikin mahaifan zai zama kuma yaushe zai zama ko mutumin kirki ko saɓanin mutumin kirki tun yana cikin mahaifan Allah ya sani wato ya alam wasu la'a wa ma ta biri nafsin ma za ta kasi gada babu wata rai da ta san me zai faru da ita gobe da kawai ce in Allah ta mu gobe za mu je in Allah ta mu gobe zan saya in Allah ta mu gobe zan biya kawai mutum yana faɗa ne amma ba tabbas wani a bisa zaton tunaninsa wani abu kaza zai je guri kaza gobe insha Allah insha Allah in Allah ta mu gobe lallai zan insha Allah in Allah kai mu gobe zan yi ana cikin yin wannan ne kullum mutum yana cewa in Allah kai mu gobe kaza a cikin wannan ne wata gobe da za ta zo haka ma ta dire nafsu ma za ta ci muhada rai ba ta san me zai faru da ita gobe ba ko me za ta yi gobe ba ta sani mutum yana cikin zaton abin da ya tsara na rayuwarsa gobe zai yi Dole abu ya taso ya canja wannan abu a cikin harkar rayuwa ma dole ba kawai sun da masa wannan mutum ya kwana har yi sallar asuba bai san zai bar garin nan ba sai bayan ya fito ya yi yana cikin wasu ɗawainiya kawai sai zama ai dole zai bar garin nan saboda wani dalili babba da ya faru da dan ne sai ya yi tafiya wanda yana iya faruwa abincin da ya yi tsammani ya yi ne za a yi da rana a gidansa in ba azumi ake ba baya cikin wanda za su ci wannan abinci ya ga mace wani ya shirya mai za a yi yayi waye da sauransu amma a wani gari zai je kyale da ko sai da kuma tindiri nan su ma za ta ci gugada babu wata rai da ta san me zai faru da ita gobe ko me za ta aikata ba na biyar wa mata diri na sun bi ayi ahli mu ko babu wata rai da ta san a ina za ta yi. a filin jaye dai a inda mutane suke rayuwa suke harkokinsu suke da abubuwansu mafi rinjaye mutuwa ta kawai ta same su a Wani kuma babu wani ɗaya da zai ce eh lallai a garin nan zai mutu a sai ce kawai in Allah ya sa ya mutu abin da ya ce a garin nan kuma Allah ya sa ya mutu har ma ya nuna guri a garin amma bai sani ba a nan ne zai rasu ko a wani guri sun su mutane sun je a asibitoci wurare daban-daban a can Allah su wani ta'ala ya kira wasu akwai waɗanda suka yi aikin umra wata shekara wasu masu hari a nan bauchi eh, suka ce eh, wai za su je ah, abunan check-up na lafiya eh, abunan da inda ya fi musu ake duba su yadda ya kamata a dubai ne suna da asibitocin da suka samu zuwa a dubai suna daga saudiya ba saudiya ma bata musu ba hmm. najeriya ma su dawo bata musu ba a dubai suna zuwa dubai aka gama check kawai ya rasu a haka ake magana shatan jirgi da zai ɗauko gawa da an zo ko ai a nan gombe ko bauchi aka sauki gawa ko wannan shekara kenan kada ya je teko na lafiya wani sauriya bai masa ba ya saba da asibitin dubai kuma yana da hali yana da hali ya je shi can a shi wurin mutuwa ka zai ba ta biri ma za a yi abin ta da aka ce masa a to dubai ajalinsa ba in ka je dubai fa nan za a yi ranka ne a ba aure da ke to ma ina wata biri nafsu bi an yi abin ta da ba ta san ina za ta mutu na buga misali da wazirin annabi suleiman a saudinewa wanda yake ganin cewa shi lokacin da malakul mawuk ya kawo ziyara mala'ikan mutuwa ya kawo ziyara gurin annabi sulaiman su suna zazzaune a gurin malakul maut ya zo a sifar mutum testes yana ta kallon wannan bawan allah ya yi wai ta kallo gare shi sosai babu wanda ya san waye wannan mutum haka eh, da ya tashi ya tafi sai ya zamanto wannan mutumin ya hatsar mu ce a wannan bako yana ciwon kallo na sai tambaya da shi yawa wane ne wannan kace masa ai wannan malakul maut ne mala'ikan mutuwa ne mala'ikan mutuwa ita kallo na haka anya sai ya firgice ya yana bukatar annabi Sulaiman ya bashi dama ya hau wannan shimfiɗarsa da take tafiya da shi cikin iska shi yanzu kawai zai tafi ƙasar hindu shi kenan sai ba shi kawai ta ɗauke shi fir kafin wani lokaci ta aiki da shi kenan malakul maut ashe abun da ya damu malakul maut shine yayi za a yi tura bai wuce awa ɗaya ba wannan ya rasu kama ga shi na gari nan kuma an rubuta masa ya san zai ɗauransa ne a ƙasar hindi hankalin shi yasa yake ta kallon sa yana kallo na mamaki kaman idan mutum yana kallon ka kallo na mamaki za ka tsamu za ka za ka ji a jikinka ko duk kuna tare da yawa in ya fi kallon ka kallo na mamaki za ka za ka gane a ce kallon ka da yake kallo na mamaki kawai yana mamakin lamarin Allah ne kuma ya san ba a taɓa kuskure tun da yake ɗaukar rai ba tun da aka yi sama da ƙasa ba kuskure amma yanzu ta yaya wannan mutumin yanzu shi na a zaune nan kuma zaman dirsan ba ma ya gan shi a ta ba ne zai tafiya ke eh, kawai zama ne na dirsan babu wani alama zai tafiya ta tsaye amma kuma da ajalin ya zo malakul maut shi ma saboda tsabar imaninsa da Allah bai sake dawa ta nan ya duba ko mutumin yana nan ba kawai can ya tafi can ƙasar da aka ce zai ɗaure in tare da cewa ya ga mutumin nan ɗazu a can nisan ƙasashen biyu amma bai sa ya ce da wani je gani ne ko ya tafi tun da mala'ika da wuri yake tafiya shi ko shi kuma wannan mutum ne kawai sai ya tafi can shi ne ƙasar ne yana zuwa ajali na yi ba sai ga wannan wazirin annabi Sulaiman shi a wuri kawai sai ya zare yasa da ya zare nan sai ya dawo gurin annabi Sulaiman ya ba shi wannan labari ya ce ya yi mamaki ya yi ta kallon ya ce ai ko bayan ka ya ce ya ga kana ta kallonsa ba kama ya ce ya razana da nace masa kai malakul mawuce ya ce maza maza a ba shi shimfiɗa ta kai shi ƙasar in ta kai shi kai ya ce ni ko mamaki nake lokacin da na gan shi a nan bayan ina duba agogo ga abun da ya saura nan amma kuma an ce a canzan ɗauransa to amma da da ke na san tsarin Allah dole hakan zai faru kayan din yazo kawai sai na je can shi sai dole mai to kaga wannan yake nuna wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut rai ba ta san a ina za ta rasuwa in dai lokaci yayi a inda ake so a ɗauran mutum a nan Allah zai kai shi eh, dole su su yaje nawa ne suka tashi suka je gurare ba su dawo ba garin ruwansu haka Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan yana daga cikin ilimin gaibi guda biyar da Allah ya koya su haka wa inda hu mafatihul ghaib mafatihul ghaib mabudin gaibi a gurin Allah suke la ya'lamuha illa huwa ba wanda ya san su sai shi Allah subhanahu wataala kadai ya san su ya san gaibi shi ya san wa'annan abubuwa biyar ilimin sa'a sauransu da alamu mafi arham Allah ne kadai ya sani wa ya'lamu ma fil barri bayan waɗannan abubuwa na gaibi Allah ya san ma fil barri abin da yake kan doron ƙasa duk abin da yake kan doron ƙasa a jeji a ko ina Allah ya san shi Allah ya san da shi komin kankantar halittar Allah yana sani da shi kuma sannan ba ma sai halitta mai motsi ba hatta abun da ya zama mai amfani su kwayoyi na hatsi ko ko abin da yake na amfani na abinci ake a gona ba a ganin ake yin gyauro a gona tun bara da aka shuka tsiro ya tsiro aka yi noma wani sai bayan an girbe yake faduwa a guri wani ko tun da aka shuka ne Allah ke tsirar da shi ya aje shi a ƙasa a yi noma ba za a cire shi bar ba a yi huda ma maimai ba za a tone shi bar gurin ba a yi duk abun da za a yi a zo a yi girbi a yi kuma ba wanda zai gan shi ya ɗauka aka labar shi da zauna bayan kuma an yi ta yin ruwa ko ba zai rube ba da haka zai zauna a cikin gasa kuma yake bai tsiro ba bai rube ba da Allah yana son sai ba ita kullu shi ya tsiro ba a gida aka ajiye shi ba ba a ƙwarya aka ajiye shi ba ba a buhu aka ajiye shi ba a gonan yake shuka shi aka yi amma Allah ya ce tsirar da shi ko bayan zai je zai tsoro ba don haka ya alamu ma fil bar Allah ya san duk abin da yake kan doron ƙasa Allah ya san duk abin da yake cikin ruwa babu wata halitta a cikin ruwa sai Allah ya san da duk abin da Allah ya tanada wa mutane na ma'adinai a cikin ruwa Allah ya san da su wa ma tasbiqu min waraqatin illa ya'lamuha babu wata ganye a cikin ganyayen bishiyoyi da za ta kuɓuce ta faɗo a ce Allah yana sani da ita duk ganyen da za ta faɗi a duk duniya duk girbin duniya nan duk bishiyoyin duniyar nan babu wani ganye kwaya ɗaya da yake sake bishiyar sai faɗi ƙasa ba ce da sanin Allah sai da sanin Allah yake fitowa kuma lokacin da yake firfir fir yana faruwa Allah yana ganin duk ganyayen duniya وما تسقط من illa yawa يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض babu wata ƙwaya shine ƙwayan hatsi ko ƙwayan wani abu da alkama shinkafa wani dawa gero da yake cikin ƙasa fi zulumatil ard cikin dukkan ƙasa wala raqabin ko ɗanye ɗanye ne shi wala ya yabisin ko bushashe illa fi kitabin mubin fa sai yana nan rubuce a cikin littafi bayyane Allah ya san da shi Allah ta abun mutum babu abun da yake wuya shi da wannan yake nuna idan mutum ya san wannan ya yi imani da wannan da talauci da samu ba sa razana shi talauci da wadata da mulki da rashin mulki da sana'a da rashin sana'a in dai ba ta kashe zuciya ba ne a'a yana yi ne kawai bai samu ba yana yi ne abun bai zo ba dukiyar ba ta taru yadda yake so ba amma yana iya yin sa to wannan baya razana don ya san wannan allamul guri wanda ya san waɗannan abubuwan to me ne da gure gare shi ba abun da gure gare shi ko da ka abun duniya ba shine ma'auni a gurin Allah imanin mutane Allah ke bukata wanda ya yi imani ba shi da abun da yake razana shi a duniya ko ya ji cewa dole sai kaza ne kuma zai sa a rayu a rayuwa kawai tana hannun Allah in akwai lillahi alhamdu in babu alhamdulillah ala kulli hali Allah subhanahu wataala in ya sanya albarka a rayuwar mutum ta ci masa komai a duniya daga kullum mutum ya nemi albarkar Allah subhanahu wataala amma Allah yana sane da kowa dukkan mutane da kake gani Allah ya san waɗanda suke ba su da lafiya ba na da hankali ka ga wani bawan Allah ne da dukkan sifar halitta Allah wanda shi Allah ya dauke masa cikakken hankali haka yake yawo ba takalmi ba ba cikakken tufafi baya wanka baya wanke har ya zama jikinsa yayi baki haka yake yawo ya yawo a rana ya yawo a dare akan dare yana tafiya a jeji haka Allah yi amma mu an bar mu da lafiya an bar mu da nutsuwa an bar mu a zaune an bar mu da wannan to akwai abun da zai ɗaga mutum hankali in ya auna da wancan lafiyansa kalau mahaifiya ce ta haife shi mahaifi ne ya haife shi mahaifansa su ya sa shi yana jeji shi kaɗai ko mutum ne a cikin namun daji ko ba su taba shi ba ko ba yana yawo da kiyayewan Allah ai Allah subhanahu Ta'ala masanin gaibi masanin abun da ya tsara kai dogaro gare shi shi ba bai kamata mutum ya hargutse ko ya zubar mutuncinsa ko ya zubar da addininsa ko ya fada cikin ɗawainiya ta haramun ko cin amana ko ha'inci idan yana tunanin abin duniya ba a ina wani duniya yana nan a tsari, Allah ya riga ya tsara shi abin da ka ga bai samu ba lokacinsa bai yi ba ne ko kuma dama baya cikin rabon mutum alam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت السهول tuntuni aka rubuta abin da zai faru da abin da za a samu da abin da za a rasa kuma takardu sun bushe ba za a sake rubuta ba har rubuta an gama kowa kawai lokaci ne wane bana zai zama kaza bi Allah da tsarin Allah haka za a yi canjin rayuwa zai faru ga ne ko ya zama walwala ko ya zama kunci ko ya zama samu ko ya zama rasawa haka duk dan adam baya cire tsammani daga rahmar Allah in dai yana da imani yana karanta alqur'ani ko yana sauraron qur'ani da Allah shine wa inda huwa mafatihul ghaib abun da suke koyima idan har sun abun kwaro yana cikin ƙasa ta jeji duhu Allah yana sanar da shi ina ga kuma dan adam wanda Allah ya bashi dama ai ba damar da ta kai a ce Allah ya maka ni'ima da imani da karatun alqur'ani da imani da sallah da imani da yin abin da ya kamata na alkhairai babu abin da ya kai wannan zaka ba bukatar mutum sai ya wuce gona da iri ba bukatar mutum sai ya tsallake dokokin Allah ya fada cikin ha'inci ya fada cikin haramci ya fada cikin sihirce sihirce ya fada cikin tsafe tsafe ko ya fada cikin wasu abubuwa wai don tunanin duniya a wannan ɓata lokaci shi ya tsaya a inda Allah ya tsere shi shi nan kawai babu wani abu da zai abu nan kuma kar mutum zuwa da cin tsoro don duniya in dai don duniya ce hanyar bin Allah ko ba inda dama zuwa da mutunci ce Allah bai taɓa tsara mana zuwa da mutunci wajen bin sa duk inda ake bin Allah a nan ake samun mutunci to me yasa ko mutum zai zuwa da mutunci don son duniya ce duniya wanda ba ta da ba ta da tabbas ba ta da tabbas ko ya ake yi ba ka sani ba lokacin da ta samu saura kwana nawa kake a duniya in ba ta samu goma saura kwana nawa mutunci ko in ya zube ya zube addini in an rabu da shi an rabu da shi haka a riƙe addini a riƙe mutunci a tsaya a inda Allah ya tsaye da mutum mutum ya nemi kana nemi dogaro ga Allah subhanahu wataala ba wanda ya sai azurta wannan Allah subhanahu wataala shi ne mai azurtawa arrazzaq zul kuwatil matin a wanda da ce wai don abin duniya a idan za a samu abin duniya ko wani zai zama shi ne sababi amma da mutunci da addini za a yi haka ya san wannan ka san wannan cikin ne da alhamdu haka Allah ya tsara duka gode wa Allah shi ma kan masa godiya kan masa addu'a kai amma in sai ka zubar da mutunci ka zubar da addini ka zubar da abin da Allah ya maka daraja tukun na duniya ta samu a ba ce maka wannan a duba Allah subhanahu wataala da irin gaibi da ya sani wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala in muna rayu lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya samu dace Thank you.

sozusagen von bayin Allah